الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين آه الله مكو البركة wannan shine kasar ɗinmu na biyu insha ta'ala mai taken aure a mahangar magabata na kwarai gaba kasar din farko mun yi magana akan muqaddima da kuma manufar aure muna taɓa ta uku kira da Allah ya zuwa ga aure haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwa ga aure to a bangaren aure sai annabi ta annikahu sunnati don ka san sunnar annabi tana da karfi sai ta famar rahiba an sunnati sai amfani da wata kalma mai zafi falai sabini to kaga wannan ya nuna aure sunna kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tafiya ya ga dandazon matasa a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud sai ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku dandazon matasa wanda yake da ƙarfin rike aure ya yi aure wasu na fassara ba'a wanda yake da sha'awa ya yi aure ba za mu fassara ba'a da sha'awa ba Da an ce in ba zai iya auren ba in ba shi da ba'an ya yi ta azumi don azumi zai dandaka shi to in ba sha'awa me na dandaka kuma saboda haka ba'a ma'ana rike auren ɗaukar responsibility na iyali to shi da abin da yake nufi to shi da kenan don muhimmancin aure ka kalli hadisi ka ji annabi ce ya ma'ashara shabab ba mu samu hadisin da annabi ya ma'ashara shuyukh ba ba mu ji wani hadisi da annabi ya ma'ashara shabab hadisi sahihi ya aza sa kan wani aiki ba in ba aure ba sau ɗaya kira taro yu kuma ya jingina su zuwa ga aure ya ma'ashara shabab kamar an ce ya rasula mun amsa jihadi za mu je ce tukuna hadda ne a'a ba nan ake magana aure nake so kaga haddan qur'ani tana da muhimmanci jihadi na da muhimmanci ya dace da matasa da sauransu amma ba a samu hadisin da yace ya ma'asharar shabab ku haddace qur'ani ba ku tafi jihadi ba sai annabi ce ya ma'asharar shabab ma'ashar duk matashi na duniya musulmi annabi ya kira ka nan labaran kai ma annabi ya kira ka kana cikin wannan hadisi ira ce mai nisan zango yi shar labara mala albani zai sa ka ci gafam ya ma shara shabab ya ku dandazon matasa bai ce ya shabab ba ma'ashar irin kalmar da Allah maɗaukakin sarki ya amfani da shi a alkur'ani zai kira mutane gobe kiyama da shi ya ma'asharar jinni wal insu in istata'tum an tanfuzu min tsari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan to annabi shi fa dan wannan kalmar yayi amfani da shi a duniya wa dandazon matasa don ya zaburar da su zuwa ga aure ya ma'ashar shaba ya ku taron mata matashi kiran nan na da daɗi annabi ya kira ka to me yasa ba za ka yi abin da yake kayin ba man ta fale ta zaune. in ka ci aure da tsada ka tafi kauye mana wanda yake da dama ya yi aure haka annabi ya ce saboda haka da a aure babu wata nasti sai kira din nan da annabi ya yi, kuma yace inda dama mu yi aure to me ya hana ka aure baka da sana'a me ya hana ka sana'a? me yasa ba za ka yi sana'a lalace duwatsu yanzu in ka fasa akwai mai saya sai a zo ana kaza ana kaza annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana annabi ba bai raba mutane sana'o'i ba qur'ani ya kora ka ne masana'anta za ku qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum jina'an tabsuru وآخرون يد... وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله kawai an tura ka ne kawai ka je ka nema da mu wace maka aure ba za ka cire kuɗi ba ba ka ji bane wa atuhum min malillahi allazi ataku ɗebo kuɗin ka yi aure da shi ai abu da yake magana saboda haka tabbas musulunci yace ka tashi ka nema ka yi aure to shi ya sa a nan ya ce manista ba a min kumul ba a tafale ta zawaci kai tsaye sai mu tafi gaba ta hudu don me manza Allah ya keɓanci matasa da kira zuwa ga aure duk da fa jama'a ba matasa kaɗai ake son su yi aure ba har da taɓai ana son su yi aure har da taɓai domin kar dattijonka zai yi aure ka ce baban shekaran ka saba'in tamanin ko ɗari ne ya eh, ce ɗana yi min aure sai ka ce baba wace ce kake so ka je ka tambaya masa baba yana son ki nawa sadakin ka biya ka fenta wa baba ɗaki ka ɗau amarya ka kame shi haƙƙi ne a ka wallahi kamar watanni biyu uku da wuce na yi wata hudu ba mai taken ku daina hana uwayenku da iyayenku aure don wani tsiya ne kawai matasa suka koya kawai sai yaro iya ga babansa ya mutu baban yana da kuɗi sai mamar za ta yi aure sai ya hana ta wai yana ga ɗan gadon da ta samu kada ta cinye da wani gardi shi ya je ya aure wata katuwa indomi suke ci da fahim malam sai yare yana mata wayo kana da hurumin da zaka hana ta aure ne waye saka na kawo kissar muhammad ibn shu'ba eh muhammad ibn shu'ba na ka kissarsa haka aka samu game da shi har ma lokacin na yi bayani akwai lecture da na yi na yi bayani ina jin asalin wannan professor mansur sokoto shi ya tura wannan kissar shi tura wannan kissar a social media sai da na yi kwana biyu tur ina neman inda kissar yake na zo na samu wani bangaren sa a cikin littafin siyar alamin nubala na zo na samu wasu kuma a cikin su Alatu hamza a shaibani ina jin a asali mai lamba na sha uku wanda ya tarjamar masu suna muhammad na samu wannan asarin ya kawo wata kissa a wancan bangaren kawai zan kawo wannan kissar in nuna muku cewa duk da fa ya ce ya ma'ashara shabab ba wai matasa ne kadai ake kira su yi aure ba har da dattabai in suna bukata za su yi aure wato akwai wani bawan Allah babban malamin hadisi ne babban malamin hadisi ne wanda yana da shekara saba'in da takwas ga tsufa ga jinya shekarar da saba'in da takwas shi kenan sai bayan isha sai tara yaransa ya ce aure nake so a wannan daren abin da ya gaya musu aure nake so a wannan daren so su sun ɗoga gigin tsufa ne sun ɗoga gigin tsufa ne yawa littafin su'alatu hamza ibn yusuf as-sahmi wallafar imam dara qutni asari mai lamba sha uku mal albani kaga asarin nan muhammad ibn ugba ash-shaybani kana kabira sinnuhu shekaru ya ja mm. wa ya yi rauni wala zama baita ya lazunci gidansa wa kana lahu banuna yana da yaya wa kana min jumlati shuyukh al-kufa fa qala li banihi laylatan uridu zawjatan fi hadhihi al-layla kaga maza yace mace nake so a wannan daren to ya za a bar shi a baya haka ake hana wasu masu shekaru aure su rika lata ƙananan yara a ƙauyuka yace a daren yau dinnan nake so na yi aure yaran suka ce ka yi haƙuri gobe zuwa gobe ba ba ce a'a a daren nan in ya je gobe na yafe daren nan nake son auren ba gobe ba to shi da nan yaran suka ce gigin tsufa ne kaza ya ce fa umarni nake ba ku yaran suka ce to dole mu ɗabbaga umarnin baba suka fita a daren nan suka samu wata bazawara a ƙabilarsu a unguwar suka ce gashi gashi ita kuma ta ji babban shehi malami ne muhammad ibn uku ba shebani sai ta yarda ƴaƴan suka biya sadaki kai da wasu za su a a'a a sai suka biya masa sadaki saboda haka kana da dattijon ka ka tambaye shi yana son aure kai masa yana da uku bai rufe hudu ba ba kar ka ji nauyin mu ka ce za mu taya uwar mu kishi in kana son aure fa faɗa mu za mu yi maka yaran suka ce ai aure ba karamin rufin asiri ba yanzu yau in masa aure ta yi tsarki ya yi bawali za ta yi masa tsarki kaza aure ba karamin rufin asiri ba yanzu in baka da lafiya matarka za ta iya taimaka tsarki amma yanzu goro ya je ya jinya ku gani yana fitsari ta ku rasa wa zai masa tsarki ko da mahaifiyarsa tana wurin ko da babansa zai ji abin wani iri take suka yi masa suka yi wa baban aure a wannan daren har yake cewa wa khallaina baina wa baina suka ce baba ga amarya suka kawo mishi fa qamat imra'atuhu wa ihtasalat wa tabakharat amarya ta tashi ta yi wanka ta yi kwalliya dattijo mai shekara saba'in da 78 shine angon wa labisa siyaban Nazifa wa namat ma'a sheikh muhammad ibn uqba ta kwanta tare da angonta falamma kana fi ba'd al-layl dare yayi dare irin bin dare ukun dare sahat sai ta fara ihu tana ta khudu shaykhakum ku zo ku dau malam malam ya rasu duhu fa wajaduhu maitan ala sadriha ya kusance ta ya jima'i da ita sai ransa ya fita Allah ya kaddara masa akwai jima'i ɗaya da ya rage masa a duniya babu rai da zai mutu sai ya cinye arzikin da Allah ya bashi wannan jima'i ɗaya da ya rage Allah ya jefa masa a zuciyarsa ya aure kenan thumma hafazul mar'a washe gari suka binne malam suka aje matar fa hamalat ashe a wannan jima'in ta dau ciki na <laughs> Allah wa gulamin ta haifi da namiji kuma bayan wata tara fa sammuhu muhammad ta aka maye gurbi sai zan muhammad ibnu muhammad ibnu ukba ash-shaybani babu wani littafi da zaka shiga na hadisi da ba ka ji ana kiran sunan dan nan ba ka dubi Allah da ikonsa darussan da yake cikin wannan kissar jama'a suna da yawa na farko ya nuna maka namiji baya expire namiji namiji ne eh baya expire ka kawo sa mace za a yi su insha Allah sa'annan kuma na biyu ya nuna maka duk abin da iyayenka suka nema ka yi musu kar ka bata lokaci don baka sani ba me yiwa fa shi da ƙarshe abin da za su roƙa a wurinka yanzu nan ka tuna dattijon ka ko dattijuwar ka ta ce in za ka je gida sayan mun biredi wala ka tafi da biredi don me yiwa za ka yi ta mutu a wannan daren a ce iyayen ka sun rasu akwai abin da suka nema ba kai musu ba wannan bala'i ne ka duba sun san dattijo na ba lafiya ga tsufa amma kar ya mutu ya nemi abu su yi masa suna da dama ba su yi shi ba wannan darasi ne mai muhimmanci da wasu ne za su yaya kaza kaza amma haka suka yi mishi kuma ya nuna ko mata ko maza masu hana iyayensu aure ba san wani alkhairi suke hana wa al'umma ba muhammad ibn muhammad ibn ugba shaibanin nan da aka haifa ka tafi siyarwa alami nubala wallahi da ya girma sai da ya shekara 98 ɗari ba yaron nan wanda kwata-kwata auren mamarsa da babansa awanni biyu uku ne cikinsa yana shiga bai kai minti ba baban ya mutu ya zama babban bijimin malamin hadisi ka ka dubi abinda da zahabi ya yi bayani a kan wannan yaro a siyarwa lamin nubala kan yanzu da an hana auren an haramtarwa al'umma alkhairan nan da yawa haka nan da wannan dattijon nan bai yi auren nan ba da mun rasa ilimi mai yawa shi yasa kar ka yarda ka zauna ba ka yi aure ba don baka san wani ajiya Allah ya mana a jikinka ba ka sani ba ga malam albani ba mace ce ta haife shi ba in ba ya aure ba za mu same su ne ga su malam musa da mai hula ga su malam da koro ga su malam ja'afar ga su albani ga khatimul anbiya wa imamul mursalina muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka ji annabi yana ta cewa aure aure wani abu yake dubawa sai ba ka san me za ka ho mana ba to shi ya sa na kawo wannan kista don ku ji ko da an ce ya ma'asharar shabab to har da tabai ma fa su masu kofa buɗe suna iya aure eh ana iya ƙari kai ka gyara garin ka kware ka yi ƙari ba damuwa wannan kenan to me yasa a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira matasa ya ware su da kira ya ma'ashar shabab man istata fara ta falyatazawwaj dalili shine shi matashi yana da karfin sha'awa kuma ana masa tallan zina ba dare ba rana ma la yutimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib aljanna mazinaci ba zai shiga ba don wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafs allati illa bil wala yaznun illa bil haqqi wala yaznun ba ta zina wa man yaf'al zalika wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to bari a yi maka garkuwa don kar ka barar da aljannar ka. yasa kana tashiwa kai aure ba amfanin bata lokaci kawai kai aure shi ne hikima da dalilin haka don a toshe wa matashi fadawa hanyar fasikanci ƙarshe zai ɗibi cututtuka rayuwarsa ya lalace shi yasa aka aza shi akan aure ko da yankuna da aka samu 'yan ta'adda da galibi yaran da ake su a sa su a wannan abin ayyukan ta'addanci za ga yawanci kashi tamanin bisa ɗari, za ga ba su da aure amma duk wanda yake da aure ya zai shiga wani abin da ya sani riski ne wata rana za a bindige shi ai zai tausayawa ƙananan yaran saboda haka aure ba ƙaramin albarka bane ba ƙaramin alkhairi bane sannan ko abin da ya sa annabi ya kira matasa su yi aure yana son a yi aure da sauri annabi yana buƙatar auren wuri to sai mu tafi gaba na biya don me annabi yake buƙatar auren wurin wani fa'ida yake ci eh auren wurin shine da zarar matashi ya balaga to shi kenan kansa yana fusga da yawa to ya yi aure don kuɗaɗen da zai kashe a data yana buɗe kafofi na batsa yana kallon hotunan batsa to ya aura yana da ita a gida ka kuɗin data din nan kuma kaga ya huta za a yi cefanen kaji a ciko ya ɓata lokaci ya duba wannan kalle-kalle a lil basar musamman a zamanin da muke da manyan wayoyi din nan a lil basar kaga wani abun annabi sai ya saita sai ta zo daidai a zamanin da sai mutum ya fita waje fa kafin ya kalli batsa amma yanzu mutum yana ɗakin sama mai sai kalli batsa a rabu lalbasa sannan kuma zai hana shi zina wa asalin lilfarj wannan kenan sannan kuma na biyu abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haka ka yi auren wuri don ka yi haihuwar wuri domin kana da ƙarfin da za ka iya ka girmar da 'ya'yanka a wannan lokacin yadda ya zo a littafin da zam'an lidurusin zaman na shi abdul aziz al muhammadu salman ya kawo ni yanzu na yi auren farko shekara na 20 ne cin na yi auren farko shekara na 20 sani yana gama sakandare na yi aure ban aza komai a kai ba na yi aure <laughs> ka gani a auren wuri dalilinsa za ka haifi 'ya'ya na ɗaya 'ya'yanka za ka yi ka tura su makaranta ko da ba kuɗin makaranta kai matashi ne za ka yi dako za ka fasa dutse za ka yi noma duk wahala za ka yi ka tura su yanzu misali kai aure shekaranka ashirin galibi ɗalibi zai fuskanci jami'a shekarunsa sha bakwai sha takwas to ɗanka yana da shekara sha takwas kana da talatin da takwas da tara zuwa arba'in ka tura shi jami'a ko baka da wadata za ka je ka sari jeji kai noma ka tura karatun shi za ka iya ka tura kuskus da ruwa ga ruwa ka sayar ka biya mishi shi ne hikimar ya ma'asharar shabab ai turawa da suke rudan mu suna son su yi haihuwar guzuma ne ta kwance uwa kwance sai ka ga wani ya yi digiri ya yi masters ya yi kaza sai ya samu aiki shekararsa arba'in da biyar sai ya aure ɗansa ko yana da shekara sha takwas yana so ya tafi jami'a to don allah in ka ɗauki wancan ka sa wani ya kai sittin da ba kuma ya zanto mara ƙarfi ina zai iya noma ina zai fasa dutse akwai hikima ka yi aure da ƙuruciyar faɗi tashi dai za ka yara nan su yi karatu yanzu nawa ne za ga masu sana'ar ko masu kaza wala ka je ka ga 'ya'yansu a makarantu na mutunci ka ga yana gaya musu mu fa ba mu yi karatun ba duk wahalar nan muna yi don ku ne ku yi karatu ba gawa ne ba ba gawa ne ba akwai lokacin da muka yi hasashe ma a garin biyu irin private school za galibi masu sana'ar kodago sun fi sa 'ya'yansu a makaranta sama da wasu 'yan kasuwa don wani ɗan kasuwa yana ga kuɗin kawai ya fita ya karu ne za ga yana tura amalanke yana dako za a zo a sauƙi tirela na hatsi zai sauƙi a kansa ka je ka ga makarantar da 'ya'yan suke karatu hikimar haka kaga kayi amfani da ƙarfinka ka gina su sannan kuma yaushe yaro yake fara koyon iskanci yana shekara sha biyar sha shida zuwa ashirin ya fara bin yan kwaya to lokacin kai ma shekarunka bai fi arba'in ba gwaral kai masa zai zube wallahi gwaral kai masa zai zube kace ban hana ka yawo da wannan ba ya ruga za ka ruga a bayansa za ka ci kwalar shi ka narke shi ya ɗau wata ‘yar iska ya shigo maka da ita gida ya ma isa amma ka yi aure shekaran ka arba'in da biyar ɗanka yana da shekara sha takwas shekaran ta sittin da abu ya zo da wata classmate ɗinsa ya shiga ɗaki da ita ka zo da sanda duk jiki yana rawa kana nuna shi Yana hikimar da annabi ya duba amma kaga in ka tura ka yi auren akan kari ka tura manyan za su taya ta mai kiwon ƙanana ba abu nan ba kawu kafin ya rasu yanzu ga wannan ɗa ne na kawu ga su alai sagir ba ma gida ba abin da bi gidan za a yi a rike shi ne hikimar mun taba samun irin wannan matsalar wani makaranta da na tsaro zama jarantar akwai wani malami kullum sai ya zo karfe tara an yi ai karshe kawo kamun karar shi sai na kira sa sunan sa malam lawan muka zauna da shi me yake faruwa sai nuna min yarsa tana naziritu ita ce babban yarsa ko lokaci yana da shekara hamsin da uku kullum sai ya ja ɗibi ruwa kuma ruwan da nisa wajen ɗiba ruwan da nisa to ai kana da shekara hamsin da uku ya kamata kana da ɗan da zai ɗiba maka ruwa a gidanka to shi da fahimtimar annabi na ya ma'ashara shabab kafin karfin nan ka gina wasu manyan in ya so su tsaya ka abu nan nawa ne uba da zaga zai wa yaran nan digiri kaza ko ya koya musu kasuwanci daga baya zai zauna su rike shi su rike ganin su to shi ne hikimar da annabi yake to tun da aka rasa wannan shi yasa ga yara suna fin karfin iyayensu suna kin karfin iyayensu annabi yana so suna shiga karfin su kai ma kana da karfin ka shi yasa ce ya ma'asharar shabab yanzu yanzu fa man mu kuma ba'ata kar ya bata lokaci fa la tazawwaj fa inna aghaddu lil basar wa asana lil fajr malamai suka ce wasu malaman sira ma suna cewa baban annabi abdullahi ya yi aure shekarar sa bakwai ya aure amina ko da ma allah bai kaddara masa zai wuce sha takwas ba aka dauki ciki annabi kamin a sai soyayya rasu kaga aurensa kan kari ya haifar da alkhairi saboda haka akwai hikima kwarai da gaske da annabi ya kira matasa ya ce mu yi ƙoƙari mu yi aure don kana da dama da karfi da kai kawo da yadda za ka yi ka tarbiyyantar da gidanka ka miƙar da gidanka kuma ka yi aiki tukuru babban shehin babban yakun amin wa baka ku ya shekana amin kun ga shine hikimar da annabi ya ce ya ma'ashar shabab shine hikimar na tara na shida hadarin jinkirin aure Sheikh Muhammad Sheikh Abdul Aziz Al Muhammad Salman cikin littafinsa mawaridu zam'ali durusi zamani ya ce duk wanda sai da ya ɗebi shekaru ya aure yana cikin haɗari ba zai iya tarbiyyantar da 'ya'yansa ba don lokacin da ƙarfi zai kai musu bashi da ƙarfi za su yi rashin ji ba zai iya ba yaro zai yi rashin ji ya ce zo ya ƙi zuwa yaron ya ruga shi da sanda ina zai iya rugowa ya samu shi ya ce wani yana daga cikin haɗarin jinkirin aure ko ba zai iya wasu ayyuka na ƙarfi don ya tura rayuwar yaran ba sannan kuma musamman yaran in sun kai balaga da ƙuruciya wani yana ji yana gani sai a tsirka wa yarsa ciki ba abin da zai yi ya ce wa rubba ma ikhtara mathulmaniya fa yatrukuhum ka zu'bil qit mutuwa yana iya ɗaukar ka sai ga ga yaran ƙanana la haula lahum wala quwwata illa billah bai gama girmar da su ba musamman yanzu a rayuwar da mutuwa ya zama araha mutuwa ya zama araha shekaru bai je ko ina ba sai ga akwai hawan jini da sauransu sai mutu ya bar yaran ƙanana marayu ba za su iya su yi wa kansu komai ba to kaga wannan shine hadari na jinkirin aure shi yasa annabi ce ya ma'ashara shabab karka ce ato ba gashi na kaka Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ugba Shaybani shekaran 78 yayi aure ba ga yaron ya samu tarbiyya ba ai yayi auren wuri ya girma da yayyo yayyun su suka girma da kanin suka tarbiyyantar da shi saboda haka lalle wannan mu yi wa kanmu karatun ta natsu kai matashi shekarunka yana bawa sha biyar baya akwai ajandar aure a gabanka ka daina jin wai sai ka samu kaza sai ka samu kaza arziki fa sai ai yi aure ake samun shi ka je nan kasuwar gombe tsoho da sabon kasuwa duk shago a cike galibi sai ka ga magidanci ne ko ka taba gani wani jirgin sama yana eh, fasinja a ce maka wani na wani goro ne bayan aure ake samun arziki ka samu iyayenmu ka tara mutum ɗari da suke da gidan kansu sai ka ga casa'in a cikin sun gaya maka sun yi auren farko ba su da gidan kansu ko a gidan gado ko a gidan haya haka aka zo aka saboda haka in kana ganin kuɗi ne ba zai tattaro ba ko sai ka tara ka yi gida in dai kana da abin da za ka biya haya kana da abin da zaka ciyar da ita kawai kai aure wannan gida da sauransu ana aifuwa Allah zai ce to tunda kun fara kwai bari a baku gida Allah ne zai baka gida saboda haka mu kiyaye wannan kwarai da gaske gaba na bakwai ni'imar aure da kuma ukubar goranta ka lura a rayuwar magidanci da rashin lafiya zai zub da shi ko asibiti ka je sai kaga bambanci sai kaga filo mai laushi ba irin yadda mahalin albani ya faɗa jarka a yi masa filo da ita akwai filo akwai beshit zaga akwai dan flat na shayi ga tanuma tana ba su abincin a baki sai ga abin gwanin ban sha'awa akwai gata aljanna aljanna aka da zaga lamarin zaga ana kula shi ana tausaya mishi me za a baka a daga ci a daga kunu za ga akwai wacce take tausayinsa amma ka karkato ka kalli goro jinjaye ba za ga abokanansa za su taru yanzu wa zai zauna a kansa ne a cikinsu suna miti to ba shi da mace suna iya barin mamar ta zauna amma kwanan dare ɗin wa zai yi kuma kaga dai kaddara yana fitsari a cikin wa zai wanke mishi ya kama al'auran sai wanke mishi ya yi bayan gida za su su wanke da kaya amma wa zai masa wannan sai ka ga dai lamisa sa lamisa sa amma in matar shi ba komai za ta yi tattaba a jikinsa yadda Dr. Muhammad Ahmad Abba a cikin littafin sa haza halal wa haza haram ya ce namiji ya halatta ya ga komai a jikin matarsa kuma ya taba da hannunsa ita ma aka. to amma kaga in wannan ya zanto yana jinya ba mace ce da shi ba kaga mamarsa ce a kan shi amma sai gaga yana jin fitsari ta ɗauko ta ajiye masa za ta ji bambara kwai haka sai dai in akwai wasu maza a ciki sai ta ɗan musu magana ta ɗan fita waje saboda kaga wannan ya nuna maka lalle rayuwar goro akwai ukuba ukuba kwarai da gaske don haka lalle lalle goro ya fita daga wannan kangi din na takwas yaban aure da muzanta goranta annabi ya ce annikahu sunnati ko anan idan aka ce kana da sunnar aure ai magana ya kare kaga wannan yabo ne na aure an sunnati aure sunnata ko akwai hadisi da yace goranci sunnata bai ba ta matsayin sunna ba kaga an sunnati mubtada da khabar kai sai sako ne yayi bi aure kuma a gefe guda ya kushe goranta aure kam sunnata ce ka kaga yi ka san dai magana kaga goranta ba sunnar annabi bane sallallahu alaihi wasallam dukkanin mai aure yana da hannun Allah a hannunsa gudumawar Allah a rayuwar shi shi yasa sai ga yayi gidan kansa yayi kaza yayi kaza yayi kaza don hadisi yace salasatun haqqun ala Allah aunuhum mutum uku Allah ya yi alkawari haƙƙi ne a kansa yace zai taimake su a cikin wannan kihul ladhi yuridu al duk wanda ya aure da niyyar ya samu kamun kai Allah zai taimake shi sun ga matarsa tana da juna biyu an ce sai an yi tiyata ba shi da kwandala amma sai kaga Allah ya kama fita an biya an yi kaga wani matsala ya faru shi ma sai ce shi ba ya rasa matsala sai ya zo ya rasa yadda Allah yake warware masa su don haƙƙun alallahi auru amma goro ne ba za ga wani takalmi ake yayi zai iya shekara ɗaya bai haɗa kuɗin saya ba amma ka ga matarsa ta haihu a ranan naira ɗari ne aljihunsu amma za a yi jego lafiya a gama komai a yi suna lafiya ba shi ne haƙun alallah ya auna hundun ba masha Allah yanzu ma albani har a fitar wa gora ya kaɓa a waje wannan kenan to kaga wannan yabon aure ne kenan dai kama hadisi yana nufin mai aure kam Allah zai taimake shi <laughs> to mara auren ga bai ce komai ba shi ya sa eh, imamu ahmad ce laisal uzuba min amri islam fi shai a al'amuran musulunci goranta ba shi da matsayi kasan shi goro yana shan azaba da tasku a lokacin sanyi a lokacin kaza da tunane duk da wannan azabar ko ba shi da ladan shi shi na matsalar ai shi na matsalar imamu ahmad haka yace har ma imamu ahmad yace kai da kake son aure sai wani ya fara maka kamfen. kana da gidan kanka ne kana da sai ce wa man da aka ila ghairi tazawuj wanda ya kira ka ka bar tabarkin aure faqad da aka ila ghairi islam ya kira ka zuwa ga abinda ba musulunci ba shi yasa imamu ahmad matarsa ta rasu kwana ɗaya na biyu sai ya ƙara aure sai aka ce yaya sai ce inni la akrahu an abita azba ina kyama dare in kwana gare waye ina goro ina kyamar kaina akan haka haka sai na umar ya ce ku yawaita iyalai ba ku sani ba wanne a ciki Allah zai ba ku arziki shi ya sa muka ka kisar Muhammad ibnu Muhammad da muka ka a baya na tara ma'unatullahi ta'ala fi haƙƙin zawaj gudumawar da Allah ya bayar hannu bibbiyu a mas'alar aure don muhimmancin aure jama'a Allah ya kula da lamarin aure sosai don ma Allah ya ga kowa ya yi aure sai sassauta lamarin sadaki bai ƙayyade ba wa atun nisa a sadukatihin bai ƙayyade ba ku ba mata sadakin su kyauta bai kayyade ba ya kankanta lamarin da yana so ya tsananta sai ya kayyade haka nan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi iya kokarinsa wajen jawo hankali a kan sassauta lamarin sadaki bayan Allah bai tsananta sadakin ba sai Allah ya buɗe ƙofofi ma in ba kuɗi ma a yi auren bashi ka je bakara a yi auren bashi zan ba shi sadaki dubu hamsin dubu ashirin dubu kaza amma sai na kawo wake sai kaza kin ga yanzu na kammala jami'a ban samu aiki ba abinda akwai dai sai dai mu riga lallaba mu fito amma mu yi auren mu je gaban su malam albani ga da kwamanda ya zama garanto a yi rubutu da zarar na samu aiki wata ɗaya zuwa uku zan biya aiki don wai allah ya ga shi ma ya yassara lamarin auren ya ce idan ka yi auren ma wa ƙarfa rabtun na farida ka ƙayyade sadaki sai ka aure ta shi kenan sai ka zo ka sake ta kafin ka kusance ta ya aure ta sadaki dubu ashirin kafin ta tare sai ya sake ta kafin ya kusance ta sai Allah ya ce to kar a bar ta haka ita ma ta yi biyayya tunda har ta ce za ta aure ka ko har aka yi auren fa nisfu ma faratum dama dubu ashirin kai ko to ba ta rabi illa an ya afuna aw ya afu alladhi bi yadi to aure har Allah ya kawo maka lamarin bashi ta san wani iya ci bashi ya aure sai a ce wawa ne to gashi nan Allah ya kawo lamarin ma a ci bashi a ya aure sai dai um, bashin ba don a shirya fati ba a'a a yi zaruriyat na auren kai har ma Allah fa don ya yassare mana lamarin auren ya halatta ka aure ta bashi kuɗin ma ba ku kayyade ba ka ce an kawo aure kwamanda ya ce to kun karbi sadaki a bashi ne to nawa ne a'a sun ce ba su kayyade ba sai ya ce kare yanka da yawa gonansa bai aifu da yawa ba kare ya yanka kaɗan ko ya aifu da yawa amma ya yi habestin za su sasanta tsakaninsu ana iya ɗaura musu aure shi ne fadin su ai wa in in mu hunna min qabl an tamassuhunna wa lam tafridu lahunna fariida famatti'uhunna ala al-musi'i qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu ata bil ma'ruf hakan alal al kaga wannan wasu abubuwa ne da Allah ya kawo ya faɗaɗa cikin lamarin abu a gade ku ta yaya an aurar da kai za a aura maka ta kai ka a in zo yanka sadakin ta zabiya sai a ce to a yi auren duk lokacin da ka samu sai ku shirya kaga lalle Allah ya ba da gudumawa kwarai da gaske ya lalle lalle an yi auren ya sauƙaƙa lamurra ya ce a yi da bashi a kayyade in ba a samu daman kayyadewa ma a yi daga ba su zo su sasanta tsakaninsu kuma annabi ya iya kokarin sai ce 'yan ana son albarka ma kar a tsananta sadaki imamu malik rahimahullah shi ya zo ya ce sadaki sai ya kai rubu dina akwai matsabin da kuma take ganin dirhami goma amma babu nasi a kai sai kiyasi abin da ya tabbata duk abin da mace ta yarda a matsayin sadaki kuma abin zai iya zama kuɗi sai a daura aure a kai zai iya zama kuɗi don abin da ya sa aka zai iya zama kuɗi kada kawai mutum ya ɗau wani mataccen batin sai ya bata sadaki a'a abin ya zanto zai iya zama kuɗi in ta yarda falin Tun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wani tayi ya nemi ko zobe bakin karfe a daura masa aure kuma abin da ya nuna ba sai farin kuɗi ba ko jinga za ku yi da ita ga gona na ka zo ka shuke shi da sadaki inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an zamani samani hijaj amma kai kuma in kana da kuɗi sosai sai aka ce dubu ashirin sadaki inda hali ba ta dubu ɗari ba ta dubu ɗari biyar ba ta miliyan ɗaya don annabi musu an ba sa zaɓi an ba sa mai ɗan sauƙi da mai tsada ya yi leburancin shekara takwas fa in atman ta ya so ya cika goma fala ma a musa al'adal ya ɗauki wanda ya fi cikan haka malamai suka ce shekara goma ya yi kaga wannan shi da ƙa'ida sannan ko don a yi balansin ɗin lamurran aure ɗin musulunci sai ya yake kar a damu da abin duniya kawai a damu da addini annabi musa alaihi salam ranar da ya danno kai ya shiga misra a ranar aka ba shi aure me uban ya duba na yarinyar nagartansa don yarsa ta faɗi shaida mai kyau yana shiga gari ya taimaka musu wajen shayar da dabbobinsu ko bai latsa kowa ba bai ce ke mai sunanki ba ina unguwarku ba latsa latsa nan duk bai yi ba amma tarbiyyarsu ya burge shi tunda sun ƙi su gwamutsu da maza suka tsaya daga gefe suka ce lanas iya hata yuzdirar ri'a ba za mu bata sunan ubanmu ba wa abuna shehun kabir sai taimaka musu ta yi masa amma bai roƙa ba bai latsa ba sai miƙa wa Allah kukansa ya zo ya zauna a bishiya rabbi inni lima an zanta ilayya min khairin faqih dama ya zo ga gajiya ya ji ya zauna karkashin bishiya sai ce kai da ina da aure mai yanzu shikenan sai ta samu mu ruwan dumi in wanka to shi yasa yake rabbi inni lima an zanta ilayya min khairin faqih yana buƙatar aure fa ja'at ihdahuma tamshi ala istihiya qalat inna abi yad'uka ya je kuma sai dattijon ya tambaye shi labari fa qassu alaihi al sai ya gane mutumin kirki ne sai ce inni uridu an unki haka ihdamna tayya hatayi me yasa aka jira shekara aka ja shekara takwas don a mu'amalan kuma za a sake gane ɗabi'unsa har duk wani fikihu ne na dattawa to kaga lalle lamarin aure shi yasa sai musulunci ya balansa ɗinsa ba a san babansa ba aka bashi ba san mamarsa ba eh babansa kawiyun mamarsa amin inna khayra man istajarta be to karfi da amana ya karfi ya zama masa uba amana kuma uwa sai an ce waye baban shi aka aura mishi mutumin nan ko bai san yaron nan zai zama wani abu ba yana barin wurin shi kuma ya samu wasiƙa daga ofishin Allah kawai mutum ne mai ganin kimar mace ana sanyi shi sanyinsa bai dame shi ba bari ya nemo mata wuta ta sha dumi izra anar fa qala li ahlihim kusu inni su nara kai ka saya matar ka rigan sanyi kuwa ana sanyi ba ba gani ba da annabi Musa ya ga matar da sanyi take ji ba masu gwanjo a jeji sai ya hango wuta sai ce la'alli atiku min ha bi qabasin kama su da jazwatin minan na la'allakum me tasdalun dan ki shaɗi mai baiwar Allah yana da kyakkyawar niyya a kanta sai ya burge Allah yana zuwa sai aka ce ah mai tausayi kan wanda har iyalin yake tausayi wanda an ba su annabta zai zama mai tausayi inni ana rabbuka fakhala ana alayka innaka bil wadi al muqaddas wa ana ikhtartuka fastami lima yuha shikenan aka aka shiga zuba masa wahayi ya faɗi raunin ma ko za a kyale shi ta aka ce wahal aka ba shi lafiya aka ce je ka shiga to a samu mataimaki haruna aka ce duk an haɗa maka to kaga wannan kenan na goma karramawar da Allah yi wa sha'anin aure jama'a ba wanda ya karrama aure irin Allah domin da Allah ya aljanna ya shigar da duk abin more rayuwa cikin aljanna duk mala'ikunsa ba wanda ya ce shiga ka yi kailula shiga ka huta ciki garkame shi ake da Allah ya halicci annabi Adam ya daura musu aure ta kai ango ko da na ga ango a cikin jiya kana ta gini ko to kaga ai gini nan baka yi don kana gorance ba yanzu da iyali za shiga to sai Allah ta ya Adamu kun anta wa zawjuka aljanna ango da amarya sun suka fara zama a aljanna ba wani ibadar da suka yi ibadar kawai an kulla musu aure kaga ko a nan kaɗai aka sa shi zan ga uba sai ya kera gida ya ce wa ɗansa ya yi masa aure a ciki to haka Allah ya wa annabi Adam da Hawwa da ya kera aljannar sai ta uskun anta wa zawjuka aljanna ya samar musu duk abun more rayuwa a suratu tsaha inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha duk abin da za a nema ba su ne haƙƙin miji akan matarsa ba ba yunwa komai za a ba ku ba ishi ba zama tsirara ba zafin rana to kaga wannan ya nuna Allah ya darajanta aure da yake uskun anta sai yace wa zawjuka zawju zawji mata kuma don Allah ya karrama aure shi ya ɗaura auren Adamu da Hawwa'u don Allah ya karrama aure ya ɗaura aure tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Zainab bintu Jahsh ba qada Zaid minha waqaran zawajnaka bisa wani salo wanda ya darajanta auren ya dunkula auren gaba daya kalmar zawajnaka hikimar Zawaj zawajnaka fa an gama za a nuna aure a daina kai ruwa rana kawai a takaita a yi ta a wuce wurin ɗaya kenan sannan ko na biyu don darajar auren zawaj ba auren ba ina alwalin na ina angon ka ina amaryar ha don an gama don ya nuna ya mutunta sha'anin aure sai ya dunkula kansa cikin auren da angon da amaryar a kalma guda zawon naka kuma da ya zo sai ya ajiye kowa a kashin da ya dace Allah shi ya fi kowa na kare shi daga Allah sai waye sai annabi ka sai amaryar ha kuma ya ajiye komai a muhallinsa to da aure abin banza ne Allah ba zai daura ta ba kuma ya tura saƙon kamar yadda ango za a yi masa albishir an yi fatiya an yi fatiya sai saƙon an yi fatiya da albishirin ya zo cikin ƙur'ani ya dira cikin suratul ahzab kaga wannan girmama sha'anin aure ne kuma a hakan Allah ya ta shiga lamurran aure ya ta sasanci ya ayu annabiyu lima tu'alimu ma ahallallahu laka zaka biyo matan nan ko tabtagi marzata azwajika to in sake su ne a kyale su tuba in ta tuba ila Allah haka sai Allah ya rankwashi nan ya rankwashi nan ya miƙa ne ya gyara ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa هيبس إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فإنما الذي في قلبي مرض يجا كنا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة da annabi ya ba su zaɓi ma suka ce sun zaɓi zama sai Allah ce to an kulle gidan kar a sake musu kishiya la yulu lakan nisa'u min ba yayi ta shiga labarin aure wani sahabi a mutunce ya aurar da kanwarsa wa wani ba dalili mai karfi ba sai wance ya sake ta da ya sake ta shikenan aka yi ta labansa ya dawo da auren kafin ta gama idda sai gidawa da auren da ta gama ida sai ya zo kuma yana so ita ma tana son mijinta sai wanda ta ce ba ni ne alwali ba wallahi ba za ki zauna da shi ba wallahi Allah da kansa ya saba ki wa idza qallaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna yani fala tamna'uhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf yana ji sai da a kulla aure a kulla aure in an hana sai Allah ya sai a kulla in an bata sai Allah ya sulhunta wannan yana nuna maka lamarin aure ba karamin lamari ba lokaci ya yi kuma akwai haƙƙin ma'aurata to kawai a dunkule a dunkule a ture haƙƙin ma'aurata ita ta girmama shi shi ya tausaya mata shi ke na mu dunkula mace ta girmama mijinta ba shine haƙi ba ba ne shine girmamawa ba ta kai masa ruwan wanka ta yi kaza ta yi kaza yi na yi bari na bari ba za ta fita ba sai ta tambaya girmamawa ne ki riga jin shi shugaban ki sunna ce in kina magana ki cewa mijinki shugaba sunna ce miji arne ne matarsa arniya ce amma da Allah zai danganta mijin gare ta sai ta shugaba wa alfa ya ha gadal ba bai ce wa alfa ya ha ko ha ba ko yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa saboda haka ita kawai ta ji shi shugabanta ne kominta shi kuma ta bangaren sa me ya tausaya mata ciyarwa ba tausayawa ba tufatarwa duba lafiya ya karantar da ita addini ya azata akan addini ko an zafin kuma alaikum da arafa ta tausaya ya tausaya mata ya mutunta ta bil adama ce kar yi ba ba kere akan ta don wani ya ɗauka iya cinye ta nasa ne waye gaya maka baka ji bane wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala fala ta ku kar ka kwace kai ka kai ka ba ta ba fa fala ta khudu min hujja ata'khudunahu buhtanan saboda haka ka zauna da ita ba zalunci ango wannan aure da aka baka ka riƙa ji amanoni ne masu yawa a kanka amanar Allah ne amanar annabi ne amanar iyayenta ne wannan ka san wannan amanar iyayen ka ne fanki wani bi izinin ahlihin nan amanar annabi ne an nikahu sunnati amanar Allah ne wala tattakhizu ayatin lahi huz'a karka rike ayan Allah a wasa Allah magana aure yake yi amma bai kira sa da auren ba sai ce ayan Allah ne aure abu ne mai nauyi ba karamin alaka ba miji fa in ya mutu sai ta yi wata hudu da kwana goma ba ta sa jan baki ba dan mai babban bango ya faɗi ba ƙaramin alaƙa ba ne mutuwar babanta in ta bar kwalliya wanda dai ba za a rumta mata laifi ba ƙasa da kwana uku ne amma fa in miji ne ya mutu sai ta yi wata hudu da kwana goma me yasa aure kawai don ta ci kwalar da sake ta sai ta sake ta wawa wawa ne zai yi haka ayar Allah yanzu an ci kwalar ka kawai sai ka yadda ƙwar'ani ko don ta naushe ko ka akwai hanyoyi na gyaran aure saki fa bindiga ne fa wala bindiga ne kana sakinta tashiwa za ta yi tashiwa za ta yi saki yana rusa gida don haka aure amana ce nawa ne in ta ɗaga hankali mijiyan sake ta sai ka ga rayuwarta ya lalace nawa ka gani ya sake ta ya wulaƙanta ta ba da haƙƙi ma bai gama lafiya ba duk auren da ya kai har harkokin da sai sun lalace saboda haka Allah ya ce wala tattakhizu ayatin lahi huzwa yadda kwamanda yake gaya mun ɗazu kawai wani in matansa ta bata masa rai fa shike sai ce ba za a karya ba ba zai ba da kuɗin karya ba me ya haɗa wannan da wancan ba ga wani zina yake yi ba kuma Allah ya ba su iskar da yake shaƙa yake numfashi ba saba wa Allah yi ba mu riga aje abu a muhallinsa ciyar da ita ga abinan kwangila Allah ya baka li yunfik dusa sa'atin min sa'i ciyarwa kuma wannan ayar liyunfin ya gama jama'a liyunfin zo su aji min sa'ati in kana da kuɗi faham din nan a ɗeba a ɗebo sosai a yi tafade, in akwai kuɗi a ci wa man ɗan alaihi rizqu wanda Allah ya kuntata da kyar to ba ce ka ci bashi da yafi karfin ka ba falyunfin ma'a ta Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi shi ke na ke kai daga hankali ni kwana uku ban ci nama ba wallahi ban yarda ba kaza kaza kaza kaza sai Allah ya ce ke ban ji abin da na faɗa ba ban ce wa man kudira alaihi rizquhu ba wa Allah ya bashi amsa kana da kuɗi ba ka ce fa ne sai Allah ya ce jimana li yanfizu sa'ati min sa'ati ai ce fa ne to gashi dan kuma shi babu ita kwata ce sai an ci Allah ya ta ke wa man kudira alaihi rizquhu falin filmin ma a kunna. ni na ce wanda aka kuntata masa abinda Allah ya bashi sai a ci iya kuka ne da kalwa sai a daka a ci to ni yanzu kenan eh, ta Allah ta ke rufe min baki la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba zai kallafa miji ba sai da aka bashi shikenan ta fara bari yanzu kenan haka za mu rayu kullum ciki ba zai cika ba kaza kaza kaza da Allah ce wa ya ga miki haka sai ji alullahu ba'da usri bayan wahala arziki zai zo ki kwantar da hankali danki zai kai ki hajji haka Allah ya gaya miki to an go barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainaka bi khairi za mu kai tsaye ba tare da na aza wani magana ba don na cinye lokaci ya yawa abin da muka faɗa na daidai Allah samu yi tarayya a lada kuskure ko kuma tuntuɓe an sha Allah ya fi mana subhanaka lahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shak albadi Asha Allah wa alaikum wa rahmatullahi uh, wa barakatuhu mala abubakar bin mustafa albiyawi aljambawi almiyaki Allah ya saka da alheri uh, malam ya yi karatu wanda la hajata ila ta'alif idan dai ba ta da like-like za a yi kuma a kasa samun robar manne su ba ina ganin sai mu takaitu a iya abin da malam ya <clears throat> yi mana muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ni dai abin da na sani kamar yadda na faɗa muku lokacin gabatar da shi duk matsalar da ya sa a gaba to yakan yi mata adalci daidai gwargwado bisa bincike na ilimi kuma ka yi karuwar da baka taba tsammanin za ka yi ta ba wannan fallaci zalika fadlullahi utihi man yasha falala ce wanda Allah ya kan zaɓi wasu cikin malamai da ɗalibai da wasu cikin bayan Allah wanda Allah yake musu muna addu'a Allah ya ƙara musu wannan falala tare da mu baki ɗaya a kamar yadda na faɗa ba ta aliki zan yi ba amma zan marci wasu daga cikin malamanmu da kuma ɗan da abokan arziki da suka shigo wannan guri muna cikin karatu sai ga ɗaya daga cikin malamanmu fadilatu sheikh musa adam mai hula allah ya saka mishi da alkhairi wanda ya taho tare da malam alaban malam mustapha gambo gombe tare kuma da alaban malam abubakar sulaiman allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri baki ɗaya muna cikin karatu inda ya sai ga profeso ali usman el nafati a vc na gombe state university allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani allah ya saka masa da alheri shi ma ya shigo wannan guri muna ainihin wato tare da shi sannan har ilau muna nan sai ga malam ahmad bcj alarama da malam hamza darakta na big brother ko shi ma big brother ne kuma kamfaninsa ma big brother ne babban yaya yayin mu guda biyu kenan Allah ya taka musu da alkhairi sannan har ilau muna cikin karatu sai ga alkali shu'aibu usman wanda koma darakta ne na gombe area court kuma shine legal advisor na voa voice of islam wata kungiya wanda take kokarin gwagwarmaya wajen karantar da kuma taimakawa addinin allah da kuma al'umma ah, jasus muna maka fatan alheri barka da shigowa wannan guri allah ya saka da alheri to aka taita dai waɗannan su ne yan uwa da muka samu halattowar su gurin wannan lacca muna addu'a allah ya saka kowa da alheri ah, tunda muna tare da malam ba mu so ya tashi ba wala Allah ya faɗi ko da kalma biyu ko da kalma biyu ba to malam ya ce a yi masa afuwa gaskiya a takaita a iyanan to Allah ya saka malam da alheri Allah ya kara masa lafiya da imani to malam ka mana izini za mu so malam Ahmad ya karanta mana ko da aya biyu sai a zanna to malam Ahmad sai a dan karanta mana ko da aya biyu sai mu rufe insha Allah muna addu'a Allah ya bawa malam ladan wannan lakka da yayi tare da mu da muka zo muka saurara da kuma yan uwa da suka taimaka mana wajen gudanar da ita akwai sanarwa kafin malam Ahmad insha eh, to kamar yadda asali yau kuma a cikin kan da mutum ba a wannan shi saboda haka yanzu ma za a rubuta cikin masu mijiya ko ta da bangare su jama'a da wannan za a ce shi cikin da sannan akwai karatu da shi malam zai gabatar gobe na mata da maza duka a masallacin cikaye maza suna cikin masallaci mata kuma suna bangaren makaranta in sha Allah saboda kadai yadda aka zo gaba daya wanda yana samu dama sai aka sai a fara insha Allah an barkin da ta sai za a yi wannan karatu sannan akwai wani bawan bawan Allah da ya aiko da kuɗi na ɗari biyar akan cewa a yi masa addu'a bukatun suna da bayani Allah ubangiji ya biya masa sannan akwai wani da rubutu takarda su mana addu'o'i duka suna bukata nan zuwa zuwa sai a sa su cikin addu'a Allah idan muna akwai dan wanda ya taɓa mana wani hidima a wannan masallaci shine Alhaji Musa Kandos ba shi da lafiya kwarai da gaske wanda yana kwanci a asibiti a Abuja yana fama da wasu cututtuka wanda yana bukatar addu'a ne ba musulmai muna addu'a Allah wani zai ba shi lafiya Allah ya kuma ana malam da zai addu'a ya sake cikin addu'a Allah ya masha Allah to Allah ya saka kafin mu kwalkwale da addu'o'i muna su na amur yanzu ko da ayoyi guda karatun nan na insha Allah ta ko da aya guda 120 sai ya karanta ba ko sun yawa ne da karanta karatun mala albani na gobe ina nan insha Allah gobe asabar insha Allah zakumullahu khairan sunan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبضن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة في عمد ممددة الحمد لله wannan shi ake kira refreshing kenan eh kwarai da gaske an dan kara refreshing din wannan majalisi Allah ya saka da alheri to insha Allah ta'ala za mu yi addu'o'i duka masu bukatar addu'o'i muna addu'a Allah ya saka wa kowa ya kuma biya wa kowa bukatunsa na alkhairi matsaloli da damuwoyinmu Allah ya yi mana baki daya da kuma matsalolinmu da damuwoyinmu na wannan kasa Allah ya kawo mana sauki Allah ya zaunar da mu lafiya fitintunu da suke biramun wannan kasa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin su ya yaye mana su ya zaunar da mu lafiya abinda duk zai zama mana alheri a rayuwar mu Allah ya hada mu da shi abinda duk zai zama mana matsala ko damuwa ko tashin hankali ko matsala muna addu'a Allah ya raba mu da wannan al'amari Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu ka gafarta musu ka kai haske da rahama kaburburan su Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta cin naman bikinmu. mu duk abin da muke nema a gurinka ya Allah na alheri Allah ka bamu abin da muke neman tsarin ka ya Allah na sharri Allah ka tsare mana Allah madaukakin sarki ka saka wa iyayenmu da alheri duniyarsu da lahirarsu da irin hidima da suka yi wajen tarbiyyar mu da tarbiyyar ainihin wato rayuwar mu har zuwa wannan lokaci Allah ka yi musu rahama Allah ka hada mu da su a aljanna Allah ka saka wa malaman mu da alkhairi duniyarsu da lahirarsu da irin tarbiyyar da suka yi mana da ilimi da suka ba mu har muka zuwa wannan matsayi Allah ka saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya alhaji abubakar ya yi arabi mai wannan masallaci allah ka kara kai haske da rahama cikin kabarin shi zurriyarsa da ya bari allah kai mata albarka waɗanda duk suke tare da mu wajen taimakon wannan guri da siyar da gaba da taimakawa addini da sauran da'awa ta musulunci a wannan masallaci allah kai musu albarka bukatunsu na alkhairi allah ka biya musu damuwoyinsu allah ka yaye musu matsalolinsu na yau da gobe allah kai musu maganinsu ya Allah waɗanda duk suke taimakawa addini a kusa ko a nesa Allah madaukakin sarki ka taimake su Allah ka biya musu bukatun su na alheri waɗanda suke yi wa addini zagon ƙasa in masu shirwa ne cikin ilimin ka na kudura Allah ka shirye su idan masu shirwa ne Allah ka dawo da su kan hanya in ba masu shiriwa bane Allah Allahumma alayka bihim Allah mun hada ka da su Allah ka yi mana maganin su wanda suke cinna wutar fitina a wannan ƙasa idan a cikin ilimin ka na gaibi Allah ka san masu dawowa kan hanya ne Allah ka dawo da su kan hanya amma idan cikin ilimin ka na gaibi Allah ka san ba masu shiruwa bane Allah mun hada ka da su Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka yaye mana fitina malam da yazo takanas ta biyu yazo ya gabatar da wannan karatu muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna Allah ya sa wannan lakka ta zamanto sanadiyar tafiyarsa aljanna kuma ta zamanto sanadiyar gyaruwa da shiruwar matasa mu wajen yin aure akan lokaci domin samun irin wannan mazarƙwaila da malam ya bayyana mana shi kai masa albarka cikin iyalansa kai masa albarka cikin iliminsa kai masa albarka cikin dukiyarsa kai masa albarka cikin ƴaƴansa da matansa kai masa albarka cikin iyayensa kai masa rahama ka gafarta musu ka hada mu da su a aljanna ya Allah muna roƙonka waɗannan dattawa da muke tare da su yau da gobe kullum suna zuwa muna harkokin da'awa tare da su Allah ka saka musu da alheri Allah ka hada mu da su a aljanna Allah ka biya musu bukatun su na alheri matasan mun nan Allah ka shirya mana su ka dora mana su kan daidai waɗanda suke yan mata daga cikin su Allah ka dora su kan daidai Allah madaukakin sarki ka sa aljanna ta zama koma a gare mu ya Allah fatara da talauci da yawa mutane ka tutu Allah ka kawo mana saukin sa ya Allah tsadar abinci da fatara da kuma yanayin yadda abubuwa suke ƙara hauhawa Allah ka sauko mana da su Allah kai ne mai sauƙaƙa farashi Allah ka sauƙaƙo mana da farashin komai a duniyar nan ya Allah Allah kai ne mai sauƙaƙa farashi Allah ka sauƙaƙa mana farashin komai a duniyar nan ya Allah Allah ka ba mu hali na buyin bukatun duniya da lahira ya Allah cikin halali da Allah ka hore mana Allah ka haramta hannayenmu da zukatanmu ci da kuma tunanin haramun ya Allah Allah ka taimake mu Allah ka agaje mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوطاننا وولاياتنا وسائر ولايات المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وولاياتنا وسائر ولايات المسلمين يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومثوانا يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم بارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أمهاتنا وآبائنا وبارك لنا في فتياتنا وشبابنا وبارك لنا في علمنا ورزقنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Allah dan ya kuni koyar da yake za a kira sallah kafin nan masu social media kuma su ta kayan su insha Allah na? ماذا